أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي أبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار أعادني الله وإياكم وأجارنا من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya su ƙara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga fiyayyen halitta annai Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai waɗanda suka bi ta sa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu Bar da sake haɗuwa a wannan rana ta lahadi 21 ga watan rabi'ul awwal hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallam shekara 1447 wadda ta dace da ranar da ta dace da goma sha hudu ga watan tara miliyariya dubu biyu da ashirin da biyar allah ya kaddara sake mu a wannan masallaci na masjidu bilal bin rama inda muka saba haduwa domin tafsirin ayoyin alkur'ani mai girma muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya yi mana dace ya yi mana gamdakatar wajen karantawa daidai da fassarawa daidai da fahimta daidai da kuma aiki da shi daidai a karatunmu da ya gabata mun yi karatu cikin aya ta ayoyi ta ɗaya zuwa ta hudu a cikin wannan sura mai albarka suratul muzammil wanda a yau insha Allah ta'ala za mu tashi za mu karanta aya ta biyar zuwa ta tara har ila yau cikin wannan sura mai albarka suratul muzammil kamar da muka saba za mu karanta a amsa tuku sai bayanin ayoyin insha Allah أعوذ بالله السميع العليم نعم أبو مريم من الشيطان الرجيم من الشيطان الرجيم همزه ونفخه ونفسه من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب

su ne ayoyi guda biyar da za mu yi karatu a kansu yau insha Allah Allah madaukakin sarki ya hale mana haka Kamai da muka faɗa tun a zaman da ta gabata wannan sura mun yi bayanin abubuwan da ta kunsa ku to har ila yau ayoyin suna ci gaba da bawa annabi muhammad sallallahu alaihi wa wa sallam da kuma mu al'ummansa ne umarni Allah ce inna sanulqi alayka qawlan thaqila lalle mu da sannu za mu saukar maka da wani zance mai nauyi inna na shi a tallailihi a shabtu waƙa'an wa aƙawa muƙila lallai lokacin cikin dare shi ya fi cikan na zuwa kuma shi ya fi dacewa da fahimtar magana mai ƙaƙiya inna lakabin na hari sabahan fawila lallai kana da shagulgula masu yawa a yini ko masu tsayi sosai da sosai wadkur isma rabbika battal ilaihi ta bakila ka ambaci sunan ubangijinka kuma ka keɓanta ka keɓance ka shagaltar da kanka ka yanke daga dukkan wani al'amari wanda ba kusanci zuwa ga ubangijinka ba yankewa ubangijin kan nan shine rabbul mashriqi wal maghrib shine ubangijin mahudan rana kuma shine ubangijin mafadan rana la ilaha illa huwa babu abun bauta bisa tantanta sai shi fattakhidhu wakila ka rike wannan ubangijin ya zama shine abun dogaranka waɗannan ayoyi da muka karanta har ila yau Allah maɗaukakin sarki yana magana ne da manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam Allah maɗaukakin sarki ke faɗa ma annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa inna sanulqi ƙaunar qawlan thaqila lallai mu da sannu za mu sarkar maka wata zance wata magana mai nauyi ƙur'ani maganan Allah ce ko magana ce mai nauyi abubuwan da suka sa ƙur'ani ta zo magana ƙur'ani ya zama magana mai nauyi suna da yawa kiyaye alƙur'anin da iya karanta shi da iya sanin ma'anonin alƙur'anin abu ne mai nauyi ko abu ne mai sauƙi abu ne mai nauyi kiyaye abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya halalta a Ƙur'ani. da abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya haramta a cikin alƙur'ani abu ne mai nauyi ko ba mai nauyi ba ne a ce duk wani abu da Allah maɗaukakin sarki ya haramta a cikin alƙur'ani za ki kiyaye ba za ki aikata ba duk wani abu da Allah madaukakin sarki ya halalta a cikin alkur'ani za ki kiyaye ki aikata karamin aiki ne har abu ne mai nauyi sana aiki da qur'anin abu ne mai nauyi shi yasa babu wanda yake iyawa sai wanda ya haɗu da dacewa daga Allah ubangijinsa ga alƙaunuka da ke cikin alkur'ani alkawarin ni'ima suna nan da yawa cikin alkur'ani ga wanda ya bi Allah ya yi biyayya ga Allah akwai alƙawurka da yawa da Allah ya masa na ni'ima akwai alƙawurka na azaba ga wanda ya bijire ya saba ma Allah su ma da na alƙawurkan suna da yawa cikin alkur'ani guda nawa muka kiyaye muka san su guda nawa muke aiki da su kaga shi ma abu ne mai nauyi abu ne mai nauyi sa'annan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tabbatar mana cikin hadisi ingantacce cewa yanayin yadda Allah madaukakin sarki yake saukar masa da alqur'anin ma ya kara tabbatar da cewa qur'ani abu ne mai nauyi hadisi ya tabbata daga nana Aisha Allah madaukakin sarki ya kare da a ta hadisi yana cikin sahih Bukhari da sahih Muslim na na'isha Allah ya kare da a gare ta suke ba da labarin cewa annal harith bin hisham cewa wani daga cikin sahabbai da kira harith bin hisham Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam faqala ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Ya yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa ya rasulullah kaifa ya'tika alwahyu ya ma'aikin Allah a wani yanayi wahayi yake zuwa maka a duk lokacin da Allah Maɗaukakin sarki zai saukar maka da wata aya ko wasu ayoyi daga cikin ayoyin alkur'ani ya kake ji ya abin yake zuwa maka a wani irin yanayi kake shiga so da girma na ayoyin alkur'ani faƙala sai mazan Allah sallallahu Alaihi wa Alihi wasallam ta yake mata ahyanan ya'tini fi ya'tini fi misli silsilatil jar yace wani lokaci wahayin alkur'ani yana zuwa mun kamar ina jinsa kamar ana kaɗa mun ƙararrawa a kunnina yace wa huwa ashaddu alayya wannan yanayin shi yafi kowane yanayi tsanani a gare ni a lokacin da ake min wahayi yace fa yaqsimu anni wa qad wa'aytu ma daga lokacin da kafin wannan yanayin ta yaye in dawo cikin hayyaci na in natsu an gama bani abin da za a bani kuma na riga na kiyaye na haddaci so da ma Allah madaukakin sarki shi ma annabi sallasan alkawarin zai kiyaye masa ko inna alaina jam'ahu wa ƙur'ani Allah ya tabbatar cewa zai kiyaye masa ƙur'anin ba zai manta sanu ƙuri'uka falatansa za mu karanta maka ko ba za ka manta ba yake wannan shine salo na farko daga cikin yanayin da ake kamun wahayi sai ce wa ahyanan يتمثل للملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci kuma mala'ika da zai kawo min ayoyin alqur'ani sai a canza masa halitta ya zama kaman mutum irina sai ya zama kaman mutum irina sai zai kawo min wahayin da Allah madaukakin sarki ya aike shi da shi kuma sai in kiyaye har ma mala'ika jibril wani lokaci yana kama da ɗaya daga cikin sahabban annai muhammad sallallahu alaihi wa wasallama da yake ce zuhiya bin khalifa alkalbi zuhiya bin khalifa kalbi shi wannan sahabin shi ne mala'ika jibril yake zuwa da kamanninsa lokacin da sahabin yake raye in sahabai suka ga suka ga annabi sallallahu alaihi wasallama da wannan sahabin zuhiya a gabansa to sai su ɗauka mala'ika jibril sai in an ce musu ba mala'ika jibril bane amma bayan rasuwan zuhiya in suka gani shi a gaban annabi sun san to ba zuhiya bane wannan mala'ika jibril so da mutum bai mutuwa ya dawo ko kuma zalla sallallahu alaihi wasallam wani lokaci sai mala'ika ya zo da siffan mutum sai zai fitar da ni wahayi daga nan sai in kiyaye to bayan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na ta faɗa mana wannan amsar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ba wancan sahabin al-Harith bin Hisham fa qalat sai ita kuma nana Aisha sai tace wa laqad ra'aytuhu yanzuru alaihi al-wahy fi yawm ash-shati fi عليه yawm في shati الشات shadid al-bab fa شديد anhu wa inna jabinahu la ليتفصد عرقا na Aisha take cewa ita ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ana yi masa wahayi a cikin hunturu a rana mai tsananin sanyi amma sanadiyyar wahayin da ake yi masa kafin a gama yi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wahayi za ga gaba ɗaya goshin shi ya cika da zufa goshin shi ya cika da me da zufa ashe lalle qur'ani abu ne mai nauyi shi Allah madaukake sarki ce inna sanulqi alayka qawlan thaqilan sura kuhafa qur'ani maganar Allah ce amma maganar tana da nauyi ba kowa zai iya kiyayewa ba shi sa ma Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a wani guri yake nuna mana cewa da ma ba mutane ne aka sauka musu da alqur'anin da ba za su iya rikewa ba da ba za su iya rikewa ba Allah ce law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah da qur'anin an saukar ma duwatsu ne ba mutane ba Allah ce da duwatsu ba su yi ba so da tsaban tsoron Allah za su farfashe su dagargaje gaba da amma mutum so da Allah madaukakin sarki halittan da yema mutum halitta ce ta daban kuma halitta ce da ya fifita irin halittan akan dukkan wata halitta wadda ba ta mutum ba kamar da shi ma ya ce wa laqad karramna bani adam ko Allah ce mun karrama mun girmama mun darajanta ɗan adam shi yasa muka ma iya rike ƙur'anin har muke iya karantawa Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar mana cewa lallai alƙur'ani abu ne wanda yake mai nauyin gaske Allah maɗaukakin sarki ya ba mu iko riƙewa sai Allah maɗaukakin sarki ke faɗa ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ke ce masa inna nashi'atal layli hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila lalle lokutan cikin dare cikin dare yafi nutsuwa yafi dacewa da tattaruwan zuciya wajen karanta alkur'ani da kuma fahimtar alkur'ani shi yasa Allah madaukakin sarki ya shara'anta ƙiyamun laili ya shar'anta wasu abubuwan da za a yi a ƙiyamun laili bai shara'anta su a abubuwan da za a yi a salloli da ake daga safiya zuwa yammaci ba Allah madaukakin sarki ya fifita karatun alƙur'ani cikin dare akan karatun alƙur'ani a wani lokacin da ba cikin dare ba so dare ya fi nutsuwa kafafu sun yanke babu hayaniya duk abin da mutum yake hankalinsa yana tattaruwa guri ɗaya ya fi samun nutsuwa ya fi samun kwanciyar hankali zuciyarsa ta fi masa ta dabburin ayoyin da yake karantawa na alkur'ani kuma a duk sallar da mutum zai a wannan lokacin da ikon Allah an fi kyautata masa zaton cewa don Allah yake yi so da babu wani mai ganinsa babu wani mai wanda ya san me yake yi a wannan lokacin shi yasa Allah madaukakin sarki ya faɗa ma annabi Muhammad sallallahu ya faɗa mana gaba ɗaya cewa lallai lokuta cikin dare ashaddu waqa'an shi fi natsuwa yafi kwanciyar hankali yafi tattara hankali yafi tattara zuciya guri ɗaya kuma yafi bada damu mutum ya karanta alqur'ani ya fahimci abin da ke cikin alqur'ani so dama ana so in mutum yana karatun alqur'ani ya zama zuciyarsa tana ta tadabburin abin da yake karantawa ya zama zuciyarsa yana tana hararo ma'anonin abin da yake karantawa yana sanin me ake faɗa da wa ake magana me ake bukata yayi shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama in yana karatun Qur'ani musamman in yana sallah duk wata aya da take magana akan rahama annabi sallallahu alaihi wasallam zo kanta sai ya tsaya ya roki Allah Allah ya bashi wannan rahama duk wata aya da take magana akan azaba annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tsaya a kanta ya roki Allah madaukakin saki ya tsare shi daga wannan azaban. saboda me zuciyarsa ya tattara guri da ya zama yana tadabburin abin da yake karanta to haka ake so a mutai kanta Qur'ani to ko babu lokacin da mutum ke samun wannan nutsuwan zuciyarsa cikin dare in ba da daddare ba ne mutum ba zai taba samun wannan na zuciya zuciyar an gane ku shi sa Allah madaukakin sarki ma ya tabbatar inna nashi'atal layli hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila saboda ana so in mutum ya san wani abu ko ya iya karanta wani wacin alkur'ani to karki yadda tun da kika kwanta har sai an kira sallar asubahi kafin ki tashi a bacci ba a san haka ba a san haka ya zama kina da wani lokaci da ke keɓance cikin dare da zaki karatun ƙur'ani ko a farkon dare ko a tsakiyar dare in kina tsoron a in kika tashi kika yi zaki iya makara zaki iya mai da shi ƙarshen dare ya zama lokacin da zaki yi kina kan yi lokacin sallar asuba zai yi kina gama ki sallar asubahi ki sauran harkoki amma ba a so kin yi karatun Qur'ani amma Kullum cikin dare ba ta karatun Qur'ani Kullum bacci kawai kike yi wannan kuskure ne an gane ko ba cewa akai kana da zunubi in baka yi ba amma kuma ka mutun ya bar darajoji masu yawa da falala masu yawa ya bar abun da zai ya samu dacewa a fannoni masu yawa an gane ku suraka haka ake so magabata haka suke yi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haka yake yi sa haka suke yi waɗanda suka biyo bayan su kuma haka suke sai yadda mutum ya yi cikin dare to kuma haka ake so mutum ya bar shi cikin daren abinda nake nufi kar ki gama yi cikin dare da safe kuma ki zo kina ba da labari ai abin da ya saba ban fito da wuri wallahi karatun da na jiya ne ko ai abin da na yi ma ai wannan ai na yi mamakin kaina sai da na karanta izu kaza ba to wa kike faɗa mawa dan wa kika yi in dai dan Allah ne to me yasa yake ba mu labari me yasa ba mu labari kike bar shi tsakaninki da da Allah maɗaukakin sarki ana samun wasu daga cikin magabata waɗanda ko baccin ibadan da suke cikin dare ya fi baccin da suke cikin dare Allah ma ya yabe su yake kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfiru su sun kasance da daddare suna yin bacci dan kadan ne gar da wayewan gari kuma kafin alfije yake to ta istighfari su ta man gafaran Allah mana baccin su kadan ne a cikin dare dan kadan ne kawai shi ma saboda jiki ya dan ya dan sarara ya dan samu karfi da in ba yi baccin kwata-kwata ba kuma jikin zai rasa karfin gaba su kaɗan ne suke bacci cikin dare amma ba sa ba da labari ƙur'ani ne yake bada da labarin abin da suke yi kuma shi ɗin ƙur'ani bai faɗi waye da waye ba za ga magabata sai dai wani ya sace su sai dai wani ya sace su za wani ana baka labarin yana karatun ƙur'ani cikin dare yana jin motsi sai rufe ƙwar'ani sai kwanta kamar yana bacci so da bi so wani ya gan shi cikin dare yana ibada bare har wani abu ya shiga zuciyarsa na riya wani yana karatun ƙur'ani ƙur'anin ya sa kuka yana kuka ya ji wani ya shigo sai koma fyace hanci so da aga kaman ai mura ne ya sa shi hawaye so da kar a gane kar a je a yi shi ah, wani yana karatun ƙur'ani fa har yana kuka bi son ma bare har ya ji kuma wani shedan ya shiga zuciyar jirgi a to an ce muku ni wasa ne ai shedan zai iya yin wannan sai ka ka fara ji a ranka to kaga har ana bada labarin mu su so da ba sa son wannan so da ka duk wani aikin su na alkhairi boyewa suke yi boyewa suke yi wani sai dai bayan ya rasu iyalinsa ko bawan da suke tare kullun ya bada labarin irin abin da yake ya gani ya ga mai gidan shi yana yi amma ba wanda yake sani ba wanda yake sani an gane ku suna da cikin abin da yasa Allah madaukakin sarki sai shara'anta a cikin dare so da alal aqal mutum ya samu wani lokaci da ya keɓance tsakanin shi da ubangijinsa ko ba kuma wanda ya sani yayi da tsantsan ikhlasi da tsantsan mika wuya zuwa ga Allah da tsantsan ba wanda yake bukatan sakamako a gurin shi sai Allah to haka ya kamata mu zama Allah madaukakin sarki ya samu dace to me yasa Allah madaukakin sarki ya keɓance dare ne da irin wannan nau'in ibadan sai Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana cewa inna laka fin nahari sabahan fawila so da ai da rana shagulgula suna yin yawa ko ba haka ba za a je kasuwa za a yi wanke-wanke za a yi wanki za a dafa abinci za a je makaranta za a je a karantar ko za a je a koyo ko za a yi kaza shagulgula suna yin yawa da rana shi ke sa sai Allah bai dora mana mai irin wannan ibadan da da rana ba da rana mu yi harkokinmu mu yi duk abin da za mu yi kuma da rana annabi sallallahu alaihi wasallam koya mana mu ma yi shirin yin irin wancan ibadan na daren mu yi shirin shi da rana Ya yani ki shirin shi da rana ya zama ko ba komai ko minti talatin ne ko awa ɗaya a samu lokacin da ki zauna ki natsu ko baki bacci ba ma ki huta ba kya komai yana cikin abin da ke taimaka mutum ya iya tashi cikin dare ya yi ƙiyamun lai amma ya zama ke da ranar 6 to 6 ne aiki kawai ba hutu to zai wuya ki iya ƙiyamun lai so da daren na yi riga kin gaji tunus kina kwanciya da asuwa mata yan tashe ki an gane ko shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana kailula shine hutu da rana ko daidai lokacin walha ko bayan lokacin sallan azhar annabi sallallahu alaihi wasallam sai ku rinka yin kailula saboda shedanu sune kadai ba sa yi shi yasa ko a tsarin aikin gwamnati ai na bada hutu kana da break na awa ɗaya ko awa ɗaya da rabi da karfe ɗaya zuwa kaza so da kaje ka huta ba tsarin bature bane karantarwa annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam kaje ko ka huta ka zauna ka natsu ka ya sarara ya huta bai komai to haka yara ma a koya musu suna tasowa kada bar yara tun safe suna wasa har rana har dare in ka raba su sun ba sa wasa to suna kallo ne ko suna buga game dare na yi kuma sai bacci kafin su yi sallan isha sun yi bacci da kyar ake tashin yaro ya sallan isha so da ya riga ya ya nuna da asuba ma da kyar zai tashi so da ya riga ya nuna a saba musu yaro ya ya tashi yayi karya yayi wasa ya dai kaza ya ɗan bitan karatun shi ana hutu ne ƙarfe tara goma sha ɗaya yi sallan a za su zauna ka huta in ma bacci ne yi bacci aƙalla ƙarfe ɗaya ƙarfe biyu ko ƙarfe biyu zuwa ƙarfe uku ya huta ya yi bacci in ya tashi zai ji nishaɗi a jikinsa a gani ku to haka washe gari in kika tashi tashin shi ya tashi ya sallan asuba zai tashi da nishaɗi da ƙarfi ba zai zama wani iri wani iri ba kuma ya zama ya kwanta da wuri to daga cikin shirin da ake makayamun lalle shine a rinka wannan kailula din sa'annan kuma a rinka kwanciya da wuri a rinka kwanciya da wuri so da yawa in dai har ba za ki kwanta bacci ba sai sha biyu ko sama da haka to ba za ki yin kiyamun laili akwai wanda suke iya yi akwai wanda zai iya yi duk abin da zai har sha biyu ya kwanta kuma karfe uku ya tashi ko ba zai kara bacci ba kila sai lokacin kailula kuma kuma lafiya lau yau da gobe ya saba jikin shi ya saba ko yana so ya yi bacin ba za ta wa kuma daɗin abin shine in mutum ya saba to yana kai lokacin da in dai har lokacin ya zai ji kamar an tashe shi ne kuma ai ta juruba yanzu ɗan kiyamulai da ake a ƙarshen ramadan za ga har ko ramadan ya wuce a dai lokacin da kika saba tashi a kwana goma na sai ga sai tashi za ga sai kin tashi to ina ga ki wata ɗaya kina yi to za ka yi lokacin da in baki ba kuma ba za ki dinga jin daɗi ba duk lokacin da baki ba sai ki je kaman an cire wani abu ne a rayuwanki so a dinga kwanciya da wuri da rana a yi kajula da daddare a kwanta da wuri to sai a samu dama a tashi a yi kiyamun laili a gana da Allah maɗaukakin sarki a ƙarshen dare to ga Allah maɗaukakin sarki ce shi yasa ya sanya mana da daddare saura inna laka fi nahari sabahan fawila to in mutum ya tashi lokacin da zai tashi zai kiyamun laili sai Allah madaukakin sarki ce abinda za ka yi shine wadkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila ta ambaci sunan ubangijinka ana so mutum ya tashi cikin dare ya ta ambatan Allah ya ta azka mafi girman zikiri kuma shine sallah da karatun qur'ani babu wani zikiri da ya kai wannan ba wani zikiri da mutum zai da ya fi sallah da karatun ƙur'ani babu sallah kuma ta tattara duk wani nau'i na zikiri turist marabbi sannan lafi wata baddal ilaihi ta tabtila ko kike zamanto kin yanke alaƙa tsakaninki da duniya kin mai da ki tsakaninki da Allah ne a lokacin da yake wannan ambatan ubangijin naki shine ma'ana at-tabtil kamar da malam ibn qayyim rahimahullahu ta'ala yayi bayani a cikin madarijus salikin baina manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yace abin da ake nufi da at-tabkin awwa ne guda uku inqita' an an-nas inqita' an al-khalq da kuma talab as-sabab ya zama kin yanke alaka tsakaninki da wani halitta ya zama alakanki tsakaninki ne da Allah kin yanke alaka tsakaninki da son ranki da son zuciyanki sannan ya zama ko kodayaushe damuwanki shine ki rigegeniya wajen riskan lada da aljanna a wajen Allah to duk lokacin da mutum ya tsaya zai wani aikin ibada haka ake so ya zama ya zama zuciyar mutum ta yanke alaka da duk wani abu wanda ba Allah ba ya zama ya fuskanci Allah ne shi kadai Allah shi kaɗai yake fuskanta sai zama duk wani abu da zai yi bayan ya gama wannan ibadan safan class ne dole wannan abun ya jira Allah ba Allah ne ya gaggauta ya je wannan abun mun gane ku ya zama duk wani aiki da zaki in dai har kin yadda wannan aikin ibada to ya zama wannan aikin da zaki bayan kin gama ibadan ya zama yana jiran ibada ba ibadar ba ce za ta gaggauta ta je ta riski wannan aikin akwai wanda ko sallah ne zai kafin ya fara yake ba sallan time sai ce jira ne minti biyar yanzu yi sallah ya riga ya timin sallan shi zai gama minti biyar zai gama liman ya wuce minti biyar kuma zai ƙara sallan yana jin haushin liman so da me ya ma wani alƙawarin minti biyar shi kuma liman ya wuce minti biyar sai kuma yana jin haushin liman so da liman ya wuce minti biyar shi yana zuwa masallaci yana son yana zuwa kawai a tara sallah sa lokaci ya cika in liman yana da uzuri an saba a jira liman shi zai ce kawai wani shiga mana kama da sallah so shi da bukatan shi ba a damuwan shi a ce sallan kawai ta dai sauka a kan shi ne an karfa ba a karfa ba wannan ya rage na sallan shi ya rage na sallan ba ruwan shi shi dan an tambaye shi kai sallah zai ce me eh nayi shikenan kawai shi bukatar ta biya to wannan kuskure ne haka duk wani nau'in nau'in ibada karatu zaki ya zama karatun yana da lokacin shi ne nashi an gane ku zikiri zaki ya zama yana da lokacin shi ne nashi duk abin da zaki na kusanci zuwa ga Allah ya zama yana da lokacin shi yana da lokacin shi amma ibada ba baya zama baya zama extra activity a so da ai asali dama Allah ya yi mu duniya ne saboda me so da ibada ai wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun manufan halitta mu zo duniya ita ce ibada ita ce ibada amma ko mun tsinci kan mu halin da mutane suna kokarin su canza suna so ibadar ita ce ta zama ta zama wani kaman wani abu mara gata kaman ita ce ta zama ta rinka bin sauran al'amura ta rinka bin sauran al'amura kwanaki ko sati biyu bai ba na go har har ana har musu wai ake wai har muhawara ake yi da da da mutum wai wai an ba an biya mishi kudin aikin haji wai sai suke cewa wai ai da an ba shi scholarship ne na masters da ya ji mishi biyan kudin aikin haji kuma hawa ya zama topic na musu ka zo duniya ka yi masters da phd ne Allah zai tambaye ka masters ɗinka nawa phd ɗinka nawa ne kuma musulmai fa musulmai fa har ana kushe wanda ya biya mishi kujeran aikin hajin wa ai ba inda yana son shi da masters zai biya mishi ba aikin hajin in masa dubu yake so in yaje aikin haji yanda annabi kan je roki Allah ba zai masa dubu ba amma masa masa zai zai bashi kudin aikin haji so da so da mun manta me take manufar zuwa mu duniya manufar zuwa mu duniya ita ce ibada. to ya zama ibada ita ce priority din mu ita ce priority din mu duk wani abu wanda ba ibada ba ya zama taba'an ne lil ibada ya zama zai rinka bin ibadan a baya in ya in zai ba mu daman mu yi ibadan sai mu yi in zai hana mu yin ibadan sai mu ije shi mu ce to kai ka haƙura amma ba za mu ɗauke ka mu yi watsi da manufar zuwa mu duniya ba haka ake yi haka ake yi shi yasa Allah ya ce wata battal ilaihi tabtila ya zama kin duk wata alaka tsakaninki da Allah madaukakin sarki to kare zama taba'an li alaƙanki na duniya a zama alaƙanki ta duniya ita ce ta zama taba'an li alaƙanki da Allah maɗaukakin sarki an gane ku to kuma Allah maɗaukakin sarki fa shine rabbul mashriq wal Shi shine ubangijin mahudan rana shine ubangijin mafaɗa rana duniya gaba ɗaya gabas da yamma duka na Allah ne Allah shi ya halicce su shi yake kula da su babu wani abu da zai faru tsakanin gabas da yamma face sai da sanin Allah face Allah madaukakin sarki shi ya kaddara abin ya faru yana rubuta a cikin lauhil mahfuz tun kafin Allah ya halici duniya kuma ya faru ne da ilimin Allah madaukakin sarki da ganin daman Allah shine rabbul mashriq wal maghrib shine ubangijin gabas da yamma duk abin da ke rayuwa tsakanin gabas da yamma Allah shine ya halice su shine ubangijin su shi kadai bai haɗu da kowa ba to tun da shi kaɗai ne bai haɗu da kowa wajen halittarsu to ko mu sani la ilaha illahuwa babu abun bauta bisa cancanta zai shi da wani ya sa haɗa hannu da Allah wajen halittar to da sai samu rabo wajen ibada ko ba haka wani amma bai haɗa hannu da Allah bai haɗa hannu da kowa wajen halittar ba su haka ma wajen ibada bai kamata wani ya samu kaso na ibada. an gani suna wanda zai ibada amma kuma ibadar wani daga cikin bayan Allah suna da kaso a ciki shi ne ya yi ne don su yabe shi ko don ya burge su ko don ya ba su haushi abinda ya sa yi kuma ibada ce Allah ne ce a Allah ne ce a karatun qur'ani umarnin Allah ne Allah ne ya wajabta a koyi karatun qur'ani a iya amma akwai wanda zai je makaranta koyon karatun alqur'ani amma manufarsa ita ce ya ba wani haushi ko manufarsa ita ce wani ya yabe shi a rinka yabansa cewa shi mai kokari ne ita ce manufansa ba wai yana nufin yayi dan Allah sai kuma yaban ya biyo baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan kuma bushara ce daga Allah madaukakin sarki in kin san dan Allah kike yi amma kuma sai ana yabanki. ki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce wannan kuma bushara ce daga Allah madaukakin sarki amma karki yadda kuma yaban ya zamiyar da kafanki karki yadda yaban ya sa kafarki ta zame ki koma kuma kina alfahari da abin da kike yi kuma ake yabanki akai an fahimta ku shi yasa so da yawa ma ai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya hana yaban mutum a gaban idansa imam bukari a cikin al'adabul mufrad ya yi babuka kusan guda uku ko hudu akan jan kunne akan yaban mutum a gaban idansa sasa ba a yaban mutum a gaban idansa sai in akwai wata maslaha wata maslahan gyaran tarin jayin ɓarnan da ake tsoron ya biyo baya shi ma ai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tsine ma ya yi Allah wadaran wanda shi sana'ansa ita ce yaban mutane irin wanda ko su aikinsu ko zo su yabe ka su faɗa maka wazanganu ka ɗauki kuɗi ka ba su wannan tsirannu ne nan sara'a ce annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya maka wannan kaɗi ba ƙasa ka watsa mishi in ka san ba zai maka duka ba kenan amma tsinannan sana'a ce so da ai a duk lokacin da ake yaban mutum kusa a gaban irin shi to so da yawa shaidan na matsowa kusa yau da gobe sai fara jin to ya fi kowa kuma shi mai faɗan kuma ya san ƙarya yake yi duk mafi yawan abin da masu wannan sana'a suke faɗa ƙarya ne mafi yawa ƙarya ne yasa wani yake ba da labarin mana fi kyauta da zaton cewa a babin wasa ne sha wani wani bafulatani ne irin wannan marokan ya zo ya rinka yaban shi kai kaza kana da kaza kana da kaza kana da kaza da fulatanin ya ji zigi ya ji zigi sai ce an baka bijima guda biyu bayan an gama taro an koma wace gari maroƙi ya ji wajen bafulatanin ya zo karfan bijimin shi guda biyu bafulatanin ya ce a me ka haka ya ce bijimin da kamun alkawari ce a yanzu kai a wajen taron abubuwan da ka faɗa game da ni gaskiya ne sai ce a'a me yasa ka faɗa yace saboda ka ji daɗi ce ni ma na faɗa ne saboda ka ji daɗi <laughs> wanwan ne kawai yadda ka faɗa na ji daɗi ni ma ina da abin da zan faɗa maka ji daɗi sai na ce lokacin na ce na baka bijimi guda biyu ka ji ba ka ji daɗi ba shikenan <laughs> to mai sauki ne fulani yake kyautar bijimi biyu ko mu gane to aka ya zama duk abin da zaki na ibada kina yi ne kawai sau da neman yardan Allah Allah ne yake so ya yabe ki Allah ne yake so ya kamba maki Allah ne yake so ya ɗaukaka darajar ki ba wani ba an gane ku yasa Allah ta rabbul mashriq wal maghribi la ilaha illa hu babu abun bauta bisa tantanta sai shi tunda shi kadai yayi halitta to kuma shi kadai ya tantance bauta masa sai Allah ta fattakhizhu wakila ka rike shi Allah madaukakin sarki ya zama shine abun dogoranka karki dogara ga kowa sai Allah ya zama ki yadda cewa babu wadda ya isa ya miki ko ya baki ko ya hana ki sai Allah fattakhidhu wakila shi yasa alqur'ani Allah madaukakin saki ya ba gurare da yawa masu yawan gaske da Allah madaukakin sarki yayi mana umarni da tawakkali a wani gurin ya umarci annabawansa a wani gurin ya umarci gama garin mutane a wani gurin ya kebanci annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai ya umarce shi da ya zama mai tawakkali Allah madaukake sarki cewa man ya tawakkala ala Allah fa huwa hasbu duk wanda ya dogara ga Allah fa huwa hasbuhu to lalle Allah madaukakin sarki ya isan masa wallahi duk abinda zaki in kika yadda cewa Allah zai miki wallahi Allah zai miki wallahi Allah zai miki amma matsalan muna da karancin yarda da Allah shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce da za mu rinka tawakkali kamar yadda tsuntsu yake tawakkali da Allah ya da za mu rinka tawakkali haƙiƙanin tawakkali to da Allah ya azurta mu kamar yadda yake azurta tsuntsu sun ai bai noma ko bai da bank account kuma bai da store da yake tara abinci ko yana da shi ba shi da shi amma zai tashi da safe kundinsa sarai babu komai ga kuma 'ya'ya a gida a cikin keji a cikin uh, wannan gidansu na tsuntsaye in ya tashi sai fita Allah mun fito yana samu ko baya samu zai samu ya ci ya koshi sai sake daukar rizab wanda zai zo ya ba ƴaƴan shi a gida me yasa saboda ya dada Allah wallahi saboda ya dada Allah ne kawai saka in har zaki yadda da Allah ki tawakkali ki mika al'amarin ki zuwa ga Allah to la Allah zai ne shi yasa aiko hadithin hadithin ukasha bin mashban hadisin da cikin sai bukhari da muslim da Nabi sallallahu alaihi wasallam fadi cewa akwai wasu mutane guda 70 cikin al'umman sa za su shiga aljanna babu hisabi a cikin abin da zai sa zai ba su aljanna akwai tawakkali la yastarqun ko wala yatatayyarun wala yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun su ba sa shan magani ko ba su da lafiya so tsaban tawakkali ko ba sa canfi ko ba sa sakiya su kawai sun dogara ga Allah mun san sakiya ku? ha? wani hanya ne na magani amma da wuta in kafan mutum ko hannu ko na bangare ya yi ƙurji ko ya yi ruwa a ya baki sai a sa ƙarfe a wuta in ya ja sai a huda gurin da shi shakiya da sakiya ana yi ma dabbobi kamar jaki ma ana musu in suka yi aiki suka yi aiki kafansu sai kumbura sai tara ruwa sai sa karfin a wuta in ya ja sai a huda gurin sai ruwan ya tsiyaye sai su samu lafiya wani lokaci jaki bai iya tafiya in ba mishi haka to shine sakiya to su ko irin wannan maganin ba sa yi ala rabbihim yatawakkalun su ko sun dogara ga Allah in ba su da lafiya ba ruwansu da paracetamol ba ruwansu da asibiti ba ruwansu da kemis an ce ku sha magana ce a aishi ita ma rashin lafiyan baiwan Allah ce ai Allah ne ya aiko ta ko to kuma daidai lokacin da Allah ya ɗiba mun yi rashin lafiya in ya wuce zan warke kuma ko ka sha maganin haka ne ko ba haka bane duk yanda mutum ya kai da shan magani rashin lafiya baya rabuwa da shi har sai lokacin da Allah ya kaddara ya rabu da shi yasa zaki zaki shekara kina shan maganin baki warke ba disam irin ciwon wani zai sha a kwana biyu ya warke wani kuma zai sha ya zama ajalin shi ko ba faruwa disam ciwo disam magani wani kuma shine ajalin shi wani zai shekara bai warke so da Allah bai tsara mishi zai warke kafin lokacin ba wani kuma yana sha yau sai ga ya ce wallahi tun je da na sha maganin nan na je ne lafiya kalau ya ce wala tun je da na sha maganin nan na ji ni kalau raka mutum dawa ba zai warke ba sai lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya kaddara masa ya warke to su haka suke to su ko suna dogaro ne zuwa ga Allah suna dogaro ne zuwa ga Allah annabi ibrahim alaihi salatu wassalam kamar da abdullahi dan abbas Allah ya kare da a gare shi yake fara hadisi ne kin sai bukhari cewa ai ko annabi ibrahim lokacin da aka jefa shi a wannan wutan ai abin da ya faɗa Allah maɗaukakin sarki ya kawo masa ɗauki shine mai hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah maɗaukakin sarki ya isan mana kuma madalla da wanda muka dogara zuwa gare shi kaga nuna dogaransa zuwa ga Allah Allah maɗaukakin sarki sai mai sai karfe shi Allah ce kulna ya na rukuni bardan wa salaman ala ibrahim annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ce a daidai wannan lokacin sai da Allah madaukakin sarki ma annabi Ibrahim wata jarabawa Allah ya aiko da mala'ika ya tambayi annabi Ibrahim gani ka faɗi wata hanya kake so in taimake ka kai ne in kama ka karka kai ƙasan wutan ko kuma wutan ne ɗauke shi in jefa shi wani guri annabi Ibrahim ya ce a wajen Allah kaɗai nake neman taimako sai shi a wutan kuma wutan bai ba bai kona shi ba baban annabi yusuf annabi yaqub an shi ma tawakkali yayi ce fa jami'in, jamil wallahu almusta'an ala ma da kanin annabi yusuf shi ma ya tafi bata sili a wajen wayani ma yace asallahu an ya'tiyani bihin jami'a ce Allah zai zai dawo mun da su ya dogara zuwa ga Allah ya nika al'amarinsa zuwa ga Allah shi yasa Allah ya ce rabbul mashriq wal maghrib la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila ya zama Allah madaukakin sarki shi kadai kika rike zama shi zaki dogara zuwa gare shi sai daga cikin malamanmu professor Mansur Isa yawa hasibahullahu ta'ala yana bada labarin wani incident da ya faru da shi bayan da ya gama jami'ar Islamiyya ya gama komai ya karfi certificate din shi zai dawo wata jarabawa ta faru da shi a airport sun zo airport an gama komai da komai sai zama shi wai ba yi clearing passport din shi ba ba yi clearing a ko a ba yi clearing passport din matan shi ba amma shi an yi nashi na matan shi ba yi clearing ba ba kuma yadda za shi ya tafi ya bar ma ko da ko sun zauna tare ma za su zauna ne stranded so da jami'a ta riga ta sallame su ba ciyarwan su a hannun jami'a gwamnati ta riga ta sallame su scholarship ya kare so kan sun zauna sai dai su su nemi abinci da kansu yace shi ko ba zai tafi ya bar ya bar iyalin shi a iyakon yace haka ya zauna har lokacin tashi yayi ma'aikata suka suka har sun karkashe computers ɗinsu su ko dai ya tafi ne ko su da zama a gurin jirgi kuma zai tafi abin shi ya ce ya rasa ya zai zai zauna ya rinka karanta faɗin Allah maɗaukakin sarki amman yujibul muttarra idan da'a wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa alakun ardh ilahum ma'a Allah sai na kira ce ya Allah ya mujibal muttarra idza da'a anni mutarrun. fa'ajibni ce ya ne amsa addu'an wanda ya shiga cikin kunci in ya kira shi ya Allah na shiga cikin tsanani ban da mafita Allah ka amsa mu ya rinka maimaitawa yake yana cikin addu'an sai ji kaman ana kulle kofa ko buɗe kofa sai ga ce manajan masu aiki a filin jirgin ne gaba da ya gan shi ta cctv camera ko ya sai sauko da kanshi da kanshi ya sauko ya kira shi ya kunna kwamfutar ya clearin passport din shi ya sa kuma a bude musu jirgi su shiga da su dawo Najeriya yanzu wa ya kwace shi Allah so da yami ya yadda cewa Allah zai masa ya yadda Allah zai masa shi yake ba da labarin wani shi za su je aikin haji za su je aikin haji an yi gama cekin kawai alhaji ya duba abin nan ɗin shi west bak ɗin shi sai bai gani ba da fasfot da visa da komai da guzurin shi komai yana cikin jakan bai ga jakan ba da kuma in babu in ma ba guzuri amma akwai fasfot da visa akwai sauki zai iya wucewa ko bara ya je a can ba da ya je aikin haji yanzu zai dawo gida kenan bayan an ce alhaji a dawo lafiya sai <laughs> ya rasa yadda zai yi kawai sai samu guri kawai sai zauna ya fitar da talbin shi kawai sai fara rabbi anni maghlubun fantasir ya ubangiji lallai an galabaice ni banda ƙarfi fantasir ya Allah kawo taimako ya rika karantawa A addu'ar da annabi nuhu yayi ko inni maghlubun fantasir Allah ce fa fatahna abwaba as-sama'i bima'in munhamir wa faddana al-arda uyunan faltaqa al-ma'a ala amrin qad qadir shi ma annabi shi ma annabi Allah ya rika karanta wannan rabbi anni anni maghlubun fantasir ya rinka karantawa yana zaune sai ji an taba shi a kafara so da yana addu'an da yakinin ya san Allah zai mishi ya da Allah zai mishi da yaji an taba shi a kafara bai juya fa ko sai haka da hannu kawai haka da hannu ne ya san Allah ne ya kaute mako da aka dora mishi ya ga komai ko sai tashi zai kama hanya sai wani ta ba za ka yi godiya ba yace kai ma aiko kai akai yi Allah ya aiko ka zan gode ma Allah kawai sai sa kai me yasa yaqini da yake da shi a ransa cewa Allah zai mishi amma in kika rasa yaqini to kuma sai Allah dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce ana inda zanni abdi bi duk yadda bawa ya zace ni haka nake in kana ganin to bari dai in yi kila to shi ma Allah sai barka da kila sai ka ta kila kuma kaga wasu Allah na musu kai sai ka dauka an tsane ka ne in ko babu imani a ran mutum sai zai lallaba ya same ka ce da Allah wani malam ne yake maka aiki da Allah ai yana faruwa ko wani malam ne yake maka addu'a kaji wai addu'a tsafi ne addu'a Allah maɗaukakin sarki ya samu dare waɗannan su ne ayon da za mu karanta abinda muka fada daidai Allah maɗaukakin sarki ba mu lada a kai kuskure da muka yi Allah maɗaukakin sarki ya fi mana Allah muke roƙo ya sada mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira kafin mu karanta tambayoyi muna tsara ta'aziyya zuwa ga ɗaya daga cikinmu ko mahaifi ga ɗalibanmu ko miji ga ɗaliban wannan makaranta da Allah ya masa rasuwa a satin da ya gabata ranar lahadi wani na cikin sanadiyar da ya hana mu karatu so da karfe goma aka yi janaza ɗin muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ji ƙan shi ta mishi Allah ya haskaka makwancinsa ya faɗaɗa makwancinsa kurakurarsa Allah ya yafe masa iyalai ne ya bari Allah madaukakin sarki ya jibinci lamuransu bayan shi mu kuwa da muka rage Allah wa dokokin sarki ina mu kawo ya sa mu cika muna masu imani akwai tambayoyi wani ta tambaya ta ce malam dan Allah menene ma'anar shirka shirka kame da muka sha faɗa shine hada Allah da wani akan duk abin da ibada ne haka ce ibada abubuwa da yawa sallah azumi zakka addu'a ko duka ibada ce in mutum ya yi wani abu da Allah ya ce a yi amma kuma sai ya yi da nufin wani ba Allah shi kaɗai ba ya yi shirka kuma inda muka yi bayani da zuku shi ne ko kuma ya sarrafa wani abu da umarnin Allah ne ga wani wanda ba Allah ba wani zai shar'anta maka wasu addu'o'i wanda ma anzalallahu biha min sultan wani ma da sunayen aljannu da sauransu in kika yi shirka ko ko mutum ya rinka sujada ma wani wanda ba Allah ba ya rinka bautan wani wanda ba Allah ba ya da wani wanda ba Allah ba zai iya mishi wani abu ko da Allah bai mishi ba ko ya da wani wanda ba Allah ba zai iya hana shi wani abu da Allah zai bashi duk wannan shirka ne kuma duk mai yin wannan Allah madaukakin sarki ya alƙawarin ya haramta masa shiga aljanna Allah ka kare mu daga shirka kuma duk kyawun aikin mutum daga lokacin da ya shirka duk ayyukan da suka wanda suka gabata sun rushe Allah yana rusa su gaba ɗaya share ladan gaba ɗaya yake gaba ɗaya Allah zai share ladan shi shirka yana rusa aiki ne gaba ɗaya yasa dole mu nisance shi kwanci assalamu alaikum malam cewa da aka yi bayani akan haramcin mace ta yi aski to in mutum bai sani ba sai askin to ya kenan sai ya tuba ya nemi gafaran Allah ya roki Allah la yafiya na wannan laifi da yi in tuban da gaske ne ana sa ran Allah zai yafe mishi nan gaba kuma kada ya kara Allahu a'lam wanda suke cewa Salamu alaikum malam idan mutum ya ci haƙƙin wanda ba musulmi ba to shi ma ranar alkiyama za a ɗiba ladan musulmin kenan a ba wanda ba musulmin ba ai bayanin da muka saba muka muka shayi kenan shi mutum ya cuci wanda ba musulmi ba ai yi tuziro ne ai shi zai rabu da ladan kuma ladan ba zai ma wanda ba musulmin ba amfani amin shayin bayani cewa wasu aka san cewa wai arnan banza to inda akwai wani abu inda za a ce kaza gwanda kaza da kaza to da sai a ce maka gwanda ka cuci musulmi da ka cuci wanda ba musulmi da akalla wanda musulmi ne naka ɗiba ka aka bashi zai amfane shi shi kuma arni aka ɗiba aka bashi ba zai amfane shi ba duka za ku haɗu ne a wuta <laughs> kaga an yi bakan tantan kenan ku yawa an yi biyu babu sadaka ko wanda ba musulmi bane ba a zalunta shi mutum yana kamar yana yana yana kyauta ne da ladan shi wani shi assalamu malam Allah ya kara basira dan Allah malam wai so take a fassara mata wani mafarki to ni dai ba na fassara mafarki mafarki yana da yana da ladubba ko ba a so in mutum ya mafarki ya rinka ba da labarin mafarkin da yi ba a so annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya koya mana ladubban mafarki ya koya mana ladubban mafarki a sheikh wahid bin abdul salam bali a cikin tariqus salihin ila rabbil alamin ayayi babi akan ladabin mafarki ko in mutum yayi mafarki sai zama mafarkin da yayi mafarki ne na abu na farin ciki na jin daɗi to ana so kare ba kowa labari sai wanda ya aminta da shi na ƙarshe wanda ya san ba zai masa hasara ba shine irin abin da annabi yaqub ya fara ma annabi yusuf ko yace inni ara inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajidin ya fara baban shi baba nayi wani mafarki fa yau na ga Allah nuna mun rana da wata da kuma taurari guda goma sha ɗaya sun fada a gabana to baban da yake annabi ne sai ta ji la ta kusa suruyaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida mafarkin kan nan karka ba ɗan uwanka labari shedan zai iya zuga su su maka makirci su maka hasada amma ma'ana mafarkin Allah madaukakin sarki zai jarabce ka ne zai zabe ka zai fifita ka zai ba ɗaukaka kamar yadda ya ɗaukaka iyayenka annabi ibrahim da annabi ismail da annabi ishaq so haka ake so in mutum yan farki na abu mai kyau to ana so wanda zai iya ba shi labari ya zama wani wanda ya san yana da kyautata tsammanin cewa wannan mutumin kirki ne ba zai mun hasa kila ma sai dai taya ne da addu'an Allah ya tabbatar mu amma in mutum ya yi mafarki na wani abu mummuna to shi kuma ba a so ya ba kowa labari kowaye karki bashi labari karki bashi labari an gane kina farkawa a baccin annabi sallallahu alaihi wasallam ki isti'aza ki a'udhu billahi minash shaitani rajim so uku ki tofa a gefen ki na hagu sai ki canza position na kwanciya kuma karki ba kowa labari ki bar shi da ki daga ke sai wannan mafarkin so da illar ita ce in kika bada labari duk fassarar da aka miki kuma sai ya tabbata ya tabbata an gani sai aka kuskure ne akwai lokaci muna ni da wani dan uwana haka muna waje tare da babanmu ko sai ba da wani labarin mummunan mafarki da yi yana ba da labari sai na tafi sai na mishi sai na yi kyakkyawan fassara mafarkin sai na kyakkyawan fassara wa mafarkin, sai da sake maimaitawa kaza ne fa sai babu mai ce kai kai shiru ai akwai abin da ya sa maka kyakkyawan fasara ya kwabe ka ne karka ba wani labari maka mummunan fasara fasara ya tabbata zuwa gare ka kuma haka ne ka'ida so haka ba a so ki ba kowa labarin mummunan farki bare har ki zo ki ce a fassara mu an gane ku yawwa sannan kuma fassara mafarki ba karamin ilimi ne mai yawan gaske wanda a zamanin nan masu fassara mafarki ni dai ban ma san malamin fassara mafarki ba a zamanin ban dai sani wanda da gaske fassara mafarki yake in ba boka ba ne boka yake suna nan da yawa suna nan da yawa Allah ya sa mun gani wannan take cewa assalamu alaikum shi malam ya hukuncin sanya sarkan kafa ko jigida ko nawa mai kama da wannan an tambayi ah, ɗaya daga cikin magabata in ba na kusurwa shi Muhammad bin Salih ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala a kan abin da ya shafi huda hanci da sa sarka a ƙafa da sauransu amsan da ya bari ita ce in ya zama a community da kike rayuwa a environment da kike rayuwa yana cin da al'adansu wannan sunan shi kwalliya to ba ya to ya halatta ki in dai har kwalliya ne kuma na mutanen kirki a community suke rayuwa to ki amma in ya zama a inda kike rayuwa akwai abin da zai iya zama kwalliya ne a wani guri a wani guri kuma ba kwalliya bane ya danganta da al'ada da community da mutum ke rayuwa a ciki amma ya zama community yake rayuwa ado ne amma na wasu irin mutane na daban kuma zai sa a miki tsammanin kin zama daga cikin irin waɗannan mutanen to bai halatta ba, an fahimta ku yawwa wannan shine wallahu a'lam sai aka sai ki sai ki sai ki tambaye kanki kuma ki duba environment da kike da kike rayuwa a ciki ah, wannan tambaya take cewa wannan tambayan akan akan gado ne ko ban ce shi ba gaskiya wanda ke ce assalamu alaikum menene hukuncin dina a musulunci abinda na sani a ce yau ba Abin abinda ni na sani ake kira dina shine an yi aure za a haɗa a haɗu a wani guri ko bayan sallar magariba ko bayan sallar isha a ci abinci wani lokaci baya kubuta daga wake-wake da rere wani lokaci kuma abincin kawai za a tashi a kowa ya kama kanshi kila ma a ɗanyi nasiha ko a ɗanyi maganganu na jan hankali ko na mai kama da wannan in ya zama taro ne kamar na biyu na fara ko za zuwa taro ne a ci abinci babu kaɗe-kaɗe babu rere babu komai wannan babu laifi amma ba walima ba ne so da lima ba a yi sai bayan tarewan amarya mafi karanci da kwana uku shine walima amma duk wani abinci da za a ci sanadiyar aure kafin wannan lokacin sunan shi ba walima ba ko ba a yi walima da musulunci ce a yi in an yi aure ba saka ba za a kira shi walima ba amma dai an tara mutane sanadiyar wani abu na farin ciki ya samu mutum an ciyar da su abinci kuma za a samu lada na an ciyar da su abinci an gane ku rashi ta man an gane ku to amma kuma in ya zama da aka taru za a ci abincin sai zama akwai shakuduwa tsakanin maza da mata da rashin sanya tufafi irin ta shari'a kowa ta zo ta nuna tsadan abun wuyanta eh, da tsadan leshinta da kamshin turarenta ta wannan haramun ne ma mutum ya je gudu so taro ne na tsinannu wanda Allah ya tsine musu albarka so da bayyana ado da mata suke ga maza ga mata an fahimta ku in ya zama babu ma babu maza mata ne zalla to don sun bayyana ado tsakaninsu sun ci abinci bayan sun gama cin abinci sun dan majuna raye-raye da waƙe-waƙe su kadai sun gama sun tashi kuma ba ba samu likin bucket ba shine an yi mata zalla amma kuma an dauka an baza ma duniya kaga gwanda ma a gaici maza anguwan ya fi sauki inda ya ya kubuta daga wa'in abin da aka fara insha Allah ta'ala babu laifi babu laifi an fahimta ku wallahu a'lam ah wannan take cewa assalamu alaikum an ce wai in mutun ya kwanta rubda ciki ya kifa cikin shi a ƙasa an ce wai kwanciyan shedan ne gaskiya ban sani ba ban sani ba ko ban san illan shi a likitance ba ban san mai hukuncin shari'a ba na dai tashi na ji hausa suna faɗa amma gaskiya ban san suna da dalili a addini ko ba su da shi ban sani na? to a likitance is bad to sai dai a likitance amma an sa a shari'a ana so in mutum zai kwanta ya kwanta a gefensa ta dama shi ya fi kuma a likitance abinda na sani benefit ɗin kwanciya da gefen dama a likitance shi yana taimaka ma bugun zuciya yana taimaka bugun zuciya bugun zuciya da numfashi yana taimaka musu kuma yana yana yana shi sa ko mutum su ma yayi daga cikin hanyar da ake bi ya farfado da ba ya fa masa ruwa ba shine a karkata shi ya kwanta a gefen sa na dama yana sa numfashin mutum ya dawo nan da nan shi yasa ga ko yaro ne a asibiti za ga in ko numfashi ya dauke ko uba mutum ga suna karkata shi kuma suna buga buga kirjin so da yana taimakawa bugun zuciya da abun nan amma haramci wai a addinan ta kwanciya da cike ban sani ba gaskiya wannan take cewa wannan wata mata ce ba musulma ba tace za ta musulunta ƴaƴanta suke so ta musulunta amma sai ta kafa musu sharadi kafin ta musulunta sai sun mata gyaran daki sun ba ta jari in suka gyara mata daki suka ba ta jari to za ta musulunta kuma suka mata hakan kuma sai ta musulunta to ya matsayin musuluncinta musuluncinta yayi musuluncinta yayi ba ta musulunta ba sai a cigaba da karantar da ita in an yi sa'a ba za su tafi su riƙe musulunci shi yasa ai akwai almu'allafatu qulubuhum a shi irin su ma ana yana suna ci waɗanda musulunci qur'ani yace a ba su zakka wanda ake ganin yau da gobe in ana kyautata musu kyautata zai sa su musulunta qur'ani yace to su ma rinka ba su zakka so da bada zakan yau da gobe zai jawo hankalin su zime su musulunta saka ba za ka ce musuluncin ta bai ba ta musulunta kuma sunanta musulma sai a ci gaba da karantar da ita har Allah ya ƙara tabbatar da ita akan addinin musulunci wannan na ga za mu bar sai zama ta gaba wannan take cewa assalamu alaikum wai ita ce ta je kasuwa da ta je kasuwa sai ta ga wata mata tsohuwa sai ta ba ta tausayi a saƙon da aka mata na kasuwa ba nata ba sai ta ɗauki kuɗi ta ba matan kyauta sau tausayin da ta ba yanzu abin da ta yi haramun ne eh gaskiya ba baki kyauta ba ki daidai ba ai ba naki bane ba naki bane inda har kin ga kina wannan matan tana da bukatan taimako to ki iya makin inda kika ga matan in so in kin dawo ko kuma daga can ki kira wanda ya aike ki wallahi na ga wata mata kaza kaza kaza ina son in ka yadda ko in kin yadda a kudin da kika aike ni in ba ta kaza in an yadda sai ki bayar amma ba yadda ba kika bayar kika dawo aka ce sai kin biya dole ki biya ba za ki ce taimako nayi ba ba ruwan shi ai shi ya aike ki ne bai ce ki taimako ba zaka baki daidai ba an gane ku baki daidai ba in ya ce a biya shi kuma a biya shi kuma kar a ga laifin shi dan ya ce a biya shi ai kudin shi ne yawwa na kusa da karshe ah, har zai tambaya akan wai shin ya halatta namiji ya yi kitso ita ma amsar wannan tambayin irin amsar da na bani na huda hanci da sa sarga a kafa in al'adan mutanen garinku da al'adan gurinku kitso yana cikin adam maza to sai su yi an gane ku in ko ba ke ciki to haramun ne ki wannan shi ne ka'ida an gane ku a kodan da su namiji ya kitso ado ne ko malami ne kuwa laraba suna wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana kitsa kai yana kitso guda uku ko hudu akan sahabbai suna yi laraba har gemu suna kitsawa so da su suna mutum yana iya yin gashin gemu dogo har nan haka kuma har yau kaga har har kasan sa kuma kila ma din yana in ma yana ragewa kenan wani in bai ragewa zai fi aka tsayi an gane to inda al'adan ku hakan normal ne to shikenan babu laifi sai wannan na ƙarshe da za mu karanta take cewa shin ya halatta mutum ya rinka bin waƙan kiristanci kristanci ko ya rinka jin waƙan kristanci to nan musulman ma ya ce ki ji nan musulman ma ya ce ki ji balle kuma wanda ba na ba na musulman ko magana da muka yi na halakin mata su ɗan jijjiga dan jiki a lokacin buki da idi ai mun faɗi ka'idan dole a kiyaye me za a faɗa ku to balle kuma waƙan kiristanci wanda tun daga farko har ƙarshe shirka ne shirka ne ga Allah to ko na musulman ma ai ba ce ki saurara ki zama ki ta ji ba an ba ki daman ki ne na wani lokaci kuma aka ya wuce ba ce ki rekodin ki je gida ki ta oh lokacin lokacin bikin ke kenan ba a'a ai a gurin a bar shi a gurin ba da lada in ya so kya ta addu'a la kan wani bukukuwan kullum wani hudu abu ne daban an gane ku ka bai halatta ba bai dace ba Allah ya sa mu gane Allah madaukakin sarki ya datar da mu ya ba mu alkhairin duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi